kuma ga shi ubangiji ta'ala ya sake mai mana ramadan don mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na alhaji muhammad injiniya na daboron a wancan lokaci mu kuma ta mu shekaran bara mun tsaya karshen suratul hud yau kuma za mu tashi farkon suratul yusuf farkon suratul yusuf malai fi suratul yusuf mi'atun wa ihda asharata aya ayoyin suratu yusuf dari daya da goma sha daya wa mawdu'uha ar-ra'is al-aqida babban abin da surar ta kuma yadda hankali a kai shine tauhidi ko kuma aqida wa ma yaqumu alaiha fi hayatin nas da abin da aqida take kafuwa a kai dangane da mu'amalar mutane da yau da gobe min rawabit al-uquwa wal-usra والنظم الاجتماعية وما يتعلق بذلك irin abubuwan da ake da zai ginuwa a kai na mu'amala tsakanin yan uwa ko zamantakewar iyali ko tsarin rayuwa wanda yake hada wani da wani ko su wani da wani da duk abin da yake da alaka a haka wa fiha tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin wannan sura akwai lallafi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bima la kahu min azal asarihi wal aba'id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 ألف تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم waɗannan kalmomi guda uku ubangiji ne kaɗai ya san me suke ne tallafi tilka ayatul kitabil mubin waɗannan su ne ayoyi na littafi wanda yake al-mubin mabayyani wanda ma'anarsa take sarari wanda yake bayani filla filla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukunce hukuncen addinin su ko labarin al'umma da suka gabace mu lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismin ishara na abin da ke nesa wato a ce tilka waɗancan ayoyi amma a iya amfani da shi da ismin ishara na abin da yake kusa ga ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani السجن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه lalle mu muka saukar da shi wannan littafi ya zanto qur'anan abin karantawa arabiyan wanda aka saukar da shi da harshen larabci wannan shine falalan da larabci ya samu kasancewar aka zaɓe shi ya zama harshen da za a saukar da mafi cikin littafi shi da alƙur'ani mai girma ba littafin da yake balala shi ne mafi cici domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da yake kowanne daraja shi ne wa mala'ikan jibril sannan aka saukar da shi akan annabin da yake kowanne daraja shi ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka zaɓi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da yake dukkan zamunna daraja shine wani wata watan ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر sannan aka haiko qur'anin a garin da yafi kowanne daraja a ban kasa wani gari makka garin da Allah ya sanya shi zanto matafatan linnas wa amla birnin makka kenan to da aka sai ya kasance falala bayan falala wanda aka turo babban dan aiki shine mala'ika jibril zuwa ga babban annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a zamanin da yafi kowanne tsada shine watan Ramadan a cikin Ramadan din daren da yafi kowanne shine Lailatul Qadri a garin da yafi kowanne kima shine Makka to ai ko ba haka da bane tafin shine mafi cikin littafi inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun saukar da shi da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalci abinda Qur'ani ya kunsa na hukunci hukunci na نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas mu ne muke labarta maka mafi kyawun labari wato alqur'ani shine mafi kyawun labari ba labarin da yake daɗi ba labarin da yake gaskiya abin da ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce siffa adalci ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwale-kwale za a faɗa ba gaskiya ne karara kuma a cika ta da adalci tufa na biyu shine gaskiya gaskiya adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim da haka qur'ani shine mafi kyawun labari nahnu naqussu alayka ahsanal qasas lalle mu muke labarta maka mafi kyawun labari bima auhayna ilayka hadha al-qur'an a sanadiyar abinda muka wahayi zuwa gare ka na wannan littafi na wannan abin karantawa shine al-qur'ani wa in kunta min qablihi bayan da can ka kasance min qablihi kafin a saukar maka da alqur'ani min al-ghafilin kana cikin waɗanda suka gabala ba ka da masaniya game da labarin annabi Yusuf ko annabi Musa ko annabi Hudu ko annabi Isa kafin saukar da alqur'ani kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka amma da aka saukar maka da alqur'ani sai ka tara su dan kafin abin da su ba su sani ba saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin da kan ka kasance kana cikin masu gafala gafala iri biyu akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗa abu mai muhimmanci ga ka rikewa a me ta ka ta rikewa to ba ita Allah ke sufanta annabi da ita ba akwai gafala wanda take da ma'anar rashin ilimi a rashin sani wanda wannan ayi sufanta kowa da ita ba wanda yake da sani kafin Allah ya tsare shi da haka yake wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin wannan gafala din ita ce Allah ke cewa wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman da san baka san littafi ba baka san rukunin imani ba ba ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. اذا الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك. kafin saukar da qur'ani ba ka iya karanta wani littafi da ba ka iya rubutu ko da hannun ka da amma saukar da qur'ani sai zai kai ka malamin malamai annabin annabawa gaba daya sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa in kunta min qablihi la min al ثلاثة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لوكتين ده دي إذ تزوء تكون القرآن أنا قدر كلمة أذكر كابنزا اذكر لقومك إذ قال يوسف لأبيه tunatawa al'ummarka ambata ma al'ummarka iz qala yusuf li abihi yayin da annabi yusuf alaihi salam yace da mahaifinsa shine yaqub yace da يا ya abati ya kai mahaifina inni ra'aytu wato mafarki yayi yake ba da labarin mafarkinsa ga mahaifinsa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha daya ahada ashara kawkaba na ga tauraro daidai har goma sha daya wajen wal kamara kuma na ga rana kuma na ga wata ra'aituhum li sajidina na ga suna sujada a gare ni ka ta wannan bakar mu farki bane ba tauraro sha daya ga rana ga wata dukkanin su suna sujada ga shi annabi Yusuf alaihi salam da aka yi taji yake bayo baban sa labarin wannan mafarki wannan mafarki mai ban mamaki sai baban sai ce قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال سيء النبي يقول يتي يوسف يا بني يا كيدانا لا تقصص رؤياك على إخوتك kar ka bayar da labarin ka ga yan uwanka kar ka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki don idan ka faɗa musu fa yaki dole ka kai dan za su yi maka makirci kacin makirci za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke dauke da yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin lalle ya zanto sakamakon sa alkhairi ne da su yake hana shi faɗawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada la ta tafi suru ya ka ala in fotika bai kido da ka kai da in ka faɗa za su yi maka hasada inna shaytana lil insani aduwwun mubin inna shaytana lallai shaytan lil insani game da ɗan adam aduwwun makiyi ne mubinun mai bayyana da kiyayya a sarari sai ta da وكذلك يهتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نحمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نحمته عليك وعلى آل يعقوب

yace da shi wa kazalika yuzika rabbuka kamar haka ne ubangijin ka ya zabe ka al-istibar min al-ikhtiyar ubangijin ka ya zabe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith zai sanar da kai wani abu min ta'wil al-ahadith na fassarar labarai wannan al-ahadith sun nan shi da waɗansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi zai saukar da wahayi a gare ka wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi waɗansu malaman suka ce al'ahadi wato ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki mafarki duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka za ka iya fassara masa abin da mafarki yake kusa ko na alkhairi ko na kishiyarsa wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka annabi yaqub bai faɗa wa dan sa yusuf alaihi salam yanzu a nan wuri akwai wata hikima wannan mafarki na cewa ya ga tauraro goma sha ɗaya sauraron nan goma sha ɗaya su ne ƴan uwansa kamar yadda bayani zai zo nan gaba rana da wata kuma su ne mahaifansa wato yaqub da kuma mahaifiyarsa wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya hadi da matsayin da ya samu ta fuskar addini wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gari amma baya da maslaha yanzu ya faɗa wa annabi yusuf don yana jarumi ba zai iya ɗaukan wannan labari ba ba kuma zai iya kunce shi Sai zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba faɗa wa wani kafin lokacin ya yi kuma zai samu mahasala da aka sai ke ba shi labarin azumunci cewa dai ya saka su furu ya ka ala cika. labari ne mai kyau kar ka bayar da labari ga wanda za su yi maka hasada sai ki dole ka kai da inna shaytana lil insani aduwwun mubin sai ce wa kazalika yusjika rabbuka wannan abin zabi ne na Allah da sa har kai wannan mafarkin kaga har yanzu yaron yana bukatun ya san menene mafarkin ya kunsa amma a matsayin yarintarsa a matsayin shekarunsa abin da ya kamata a sanar da shi kenan labarin dalla dalla sai nan gaba amma yanzu ba don da zai daukar labarin gaba da da haka sai ke sanar da shi a jumlace wa ka min ta'awil al-ahadith kuma zai sanar da kai wani abu na fassara mafarki wa mata ni'matahu Alai. kuma ubangiji zai cika sa a gare ka wa ala ali yaqub idan ni'imar nan ta zo ba kai kada za ta shafa ba dukkan family din yaqub ni'imar ta shafe su zai cika nimarka a ta a gare ka kuma da gidan Yakubu gaba daya kama kan maha ala abawayka kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu sune wa min qablu tun da can sune Ibrahim da Ishaq domin shi annabi Yusuf dan annabi yakub ne annabi yakub dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim khalilullah shi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dangantaka da tafi kowace ba da ita ce wannan al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim shi da annabi yusuf shi annabi babansa yaqub annabi kakansa na kusa ishaq shi ma annabi kakansa na sama annabi ibrahim khalilullah wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wadda ta annabawa gaba ɗaya to da haka cewa Allah zai cika ni'imar ka a gare ka wato ta hanyar turo ka annabi kama akan maha ala abawaika kamar da ya cika wannan ni'ima kan iyayenka guda biyu a da can sunan ishaq da annabi ibrahim alaihi salam in rabbaka alimun hakim lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa to a nan gurin dangane da fassarar mafarki lalle annabi yusuf an ba shi fassarar mafarki don za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki suka zo suka nemi ya bayyana musu ya bayyana musu fasara kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin Misir ya yi ya zo ya nemi annabi Yusuf ya fassara masa ya fassara masa yake tazra'una sab'a sinin da'aba har zuwa to wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance waɗansu bayi ya ba su daga cikin su akwai annabawa sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fice wajen fasarar mafarki shine abubakar siddiq wata rana yana zaune sai ga sa'ida ta zo wajen sa. ta ce jiki na mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama sun faɗo cikin tsakiyar ɗaki na sai yi shiru ya ne ta bai ce mata komai ba ana nan ana nan ana nan sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Abu Bakar Siddiq ya kirawo ta yace to dai da da annabi Rasul sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka yi sabani a ina za a binne shi wadan suka ce akai shi masallaci wadan suka ce akai shi baki wadan suka ce akai shi ne har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo yace a'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi yace duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi ba a matsawa da shi gaba za ya mutu sai aka ce a dakin Aisha na ta ta tona masa dakin Aisha aka tona kabari aka Annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha sai Abu Bakar Siddiq to dai daga cikin taurarin da sai shi kan sai da Abu Bakar mutu sai aka ciki kusa kuma yanzu ni ma in mutu don in zama ni ne tauraron na uku tace kawai sai ga dan aike daga Umar dan Khattab dan aike zo yace Umar dan Khattab yana neman alfarma ranan da duk Allah ya sa ya riga mutuwa ke da abin da yake kusa da Abu Bakar tace ya zan yi zan ce a tunda ba mu sun ko zan riga shi ko zai riga shi tace sai ta amsa masa sai ko Umar dan Khattab ya riga da mutuwa da aka da shi wa nan gudu kaga sauran sauraron su hadi kenan guda uku akwai da wani da yake da su babu to kaga wannan fassara mamarki ce wannan hadisi yana nan cikin mota na Imam Malik sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manya manya waɗanda sun shahara da wannan to amma fassara mafarki daga karshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata sai suka mai da ita duba to da haka fassara mafarki ba ta da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayin ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki kuma dan da kai wannan mataki ilimi ba zai kasa fassara mafarki abin da ke sa mutum ya fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa a kan turbar musulunci daidai wa daida qala Allah qala Rasulullah an san mutum da kyakkyawan tauhidi an san mutum baya bid'a an san mutum da zuhudu an san mutum da nisantan haramun an san shi da fadin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace to irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗa abu kuma sai dace da daidai amma ba wani ilimi ba ne na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami in ka karance shi ka sauke shi to ka iya fassara mafarki a sai ka zama makareci ba a farga ba saboda haka sai kuke to sai Allah ya لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسوء للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقيقة أقول آيوي ما تجر من wanda suka kasance zane da labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa, waɗannan ayoyi bayyanannu wana akwai wa'azi akwai ɗaukar izina da rayuwar yau da gobe lissa'ili na ga matambaya waɗanda suke son su san menene hakikanin wannan kisa. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف tunawa al'ummar ka yayin da su ɗan uwan annabi Yusuf suka ce da Yusuf wa akuhu ahabbu ila abina lillah yanzu annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda suke ciki daya ahabbu ila abina lillah shine mafi kaunatuwa shine mafi soyuwa ila abina a wurin mahaifinmu minna sama da mu ya mahaifinmu zai haka ya zai ciki da annabi Yusuf da ɗan uwansa da haihuwa ta fuskar ciki ɗaya sama da mu wa nahnu usba bayan ga mu jama'a ne mai zaman kanta gwaraza ne wadannan yara ne kanana mu ko manya ne manya manya har mutum goma su ko waɗancan su bi kadai dan me za a da mutum biyu akan mutum goma su abinda suke dauka girman jikin yake sa a fifi da wani ko a ke fifi da wani shi kuma annabi ya ko yana da bara hangen nesa sa annabi ya kalla ta haka ya fifi da ke akan su ya yi zalunci bai zalunci ba domin ya ce su falala sun da zama annabi amma su su san haka ba su abin da suke gani su suke zuwa gona su yi aiki su suke zuwa kiwo su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida Don me za a fifi da ƙanana a kan su manya da suke ɗaukar hidimar gida la yusuf wa uhu ahabbu ila abina minna lallai Yusuf da dan uwansa su ne abin kaunatuwa a wurin mahaifin mu sama da mu wala nu usba alhalin da mu manya inna abana lafi dalalin mubin lalle mahaifinmu lafi zalalin lalle yana cikin timuwa mubinin mabayyana ya timuwa abinda suke nufi zalal ana gurin wato rashin sani lalle yana cikin rashin sani mabayyana kalmar zalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban akwai yadda ake daukan abdalal da zan zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala al-mailu an dinil haqq al-mailu an sirat al-mustaqim kaucewa ta fankin gaskiya sai a samu su suna abdalal shi yasa dukkan kafirai ke samu su suna wato sun kasance da balalin mubin an gane ku amma akwai balal wanda ake nufin rashin sani wato ka jahilci abu sai a ce maka abdal anhu abdalun an kaza da ma'ana jahilta ku ka jahilci abu to a nan gurin ba ka siffanta ma'aikinsa da cewa balal na kafirci ba haka suke nufi dan da haka suke nufi aika sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah la jazalalil mubin har sun yi kuskure mai girman gaske abin da suke nufi rashin sani da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin kanana da bibiji da yan kanana akan mu manyan ba bai san hidimar da muke a gona ba bai san kawo da muke gonin kiwo bai san dauki ba da muke ba wajen kawo abin da gida in ba haka da ya san wahalar da muke sha da zai da ba zai muke da su a shine inna bana da tuzara sai ce uqtulu yusuf aw ikrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin abin ya da su da haka sai suka zauna suna tattaunawa me ya kamata su yi sun san dai mahaifinsu ya riga ya dauki mataki kuma sun ga alamar ba ta baya yanzu ya za ki yi su samo wa kansu gata to sai suka yi shawara a tsakaninsu suna cewa uku tulu yusufa wani mai ba da shawara kenan Ya ce abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe yusuf a rahuhu arzan ko ku je ku jefar da shi a wata kasa daban wani gari daban ku su cikin dare ku je ku jefar da shi a wani gari daban yaqdu lakum wajhu abikum sai kasance fuskar fuskar mahaifinku ta ke banta gare ku ko kadai bi ma'ana ya tafarrahu lakum wajhu abikum sai kasance mahaifinku ko kadai zai kula da ku baya ganin Yusuf wallan kana annabi Yusuf ya takara da wato shawara ɗaya daga cikin biyu kenan ku ko dai a kashe shi ko a dauke shi a son da shi a wasarahu ardan yaqdu lakum wajhu abikum idan hakan ta faru wa takunu min ba'dihi bayan kun riga kun kashe shi ko kun jefar da shi sai ku kasance bayan haka qauman salihin mutane salihai ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau bayan kun kashe shi ko ba ku zama salihan bayi daga baya ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau amma idan kun yi kuma kawai yake gifari ku duba Allah kuma gafurur rahim da ya yi mu wannan jini tunanin da suka yi a tsakaninsu da juna sai ce qala qa'ilun لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم سيوان من مجلة لجتشن سويتي لا تقتلوا يوسف kar ku yi yunkurin kashe annabi Yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abin da ya kamata ku yi wa alquhu fi ghayabatil zubi ku je ku je shi cikin rijiya ka ku je shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun je shi kun tafi ba ba'du sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya su tsince in kuntum fa'ili in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku jin ita maganar jefar da shi wata kasa ku jin ita ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa ta yadda aka yi a daga dai ba a kama su da sun kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsaka tsakiya kenan shi ne ba da wannan shawarar cewa abin da ya kamata a yi kenan aljub ne ita ce rijiya sai dai ba kowace ne rijiya ba larabawa kasance ce aljub game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakin ta ta hanyar a sa wato duwatsu ko da suminti ko da yimbu ko da laka wato an bar da haka ba tare da an gyara bakin ta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta da aka sa kan kare aka gyara bakin ta aka sanya ko su mutu aka gyara bakin ta ko laka yadda ba za su zube ba to sai su ce mata alqiyas to galibi da rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta mata ziyarci ba wanda ya sa mata hidima a lokacin abin da ake so ba a dogon ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi da kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zai zai yi wa sai a tafi a farka to ko tsohuwar rijiya ce wanda galibi ke da ba a amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi zayabat zayaba kuma jam'i ne na zayaba abinda ake nufi da zayaba ne zulma dare duhu zayaba ce zanto jam'i dukkan wani abu mai duhu ana kiransa zayaba dan haka a larabci ko kabari cikin kiransa al'zayaba suna nufin al'kabar, ma'ana saboda abu ne mai duhu al fi zayabati zubbi. a wata kiran alquhu fi zayafatil dubbi ko fil jubbi ko bil ifrad dukkan dai ma'ana yana wa dai kuma dukkan su wasu ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqituhu ba'd as-sayyara as-sayyara matafiya yaltaqituhu ba'd as-sayyara sai a samu wani sashi na matafiya cikin shi ne imam malik ibn anas yace wannan ya nuna annabi yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsince shi ba wace tuwar babba sai dai ake a kamo shi a matsayin ribatattun yaki amma dan karami shi ne ake kuntowa yaltasimu ba'd as-sayyarati yan kuntum fa'ili to anan gudu kuma sai malaman su suke saukar da wata mas'ala gargadin yaltasimu kuma su sayyara cewa dan ka tsinci yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama ɗa ko ya zama bawa kai da ka tsinci yaro ko a cikin gari ko a daji ta fi gona da safe sai kasance yaro ke shekara biyar ko dan shekara bakwai yana da tsala kukansa sai ka kama shi ka sa mota ke tafiyar da shi to ya zama ta ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne ke ya halatta ka sayar da shi ka karɓi kuɗin ka dole a aljihu <laughs> idan ko ɗa ne sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma ko ba za ka sayar da shi ba dan ba da yadda za ka ɗauki ɗa ka mai da shi bawa da karfi da yaji ba yaji ake ba komai ake ba to wadan sai ce ai ya zama bawa saboda ga wadanda suka tsinta annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma shine ake yin cinikayya sa a sayar da shi to shi ne sai mu ce da su ai wancan shar'u man qabla na ne shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ko ya ce bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja kowace al'umma shari'a su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi ta ta wannan da wancan da haka ma daukan ko sai yin su musa a cikin shari'a ba ka zai dan ka dauki dan ka bawa dani ka je ka nemi ya ka ba su illa da kake wahalar da kasa abincin da ka sayar masa cingam da ka sayar masa sai an biya ka wannan ba laifi kai ba an bai ta ku amma ka da yadda shi baya ka sayar da shi wannan ba zai yi haka ba سيجن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا سيسكت يا أبانا يا مهيثم ما لك لا على يوسف menene zai hana ka amince mana game da annabi Yusuf ka ba mu shi mu tafi kiwo da shi malaka la ta'amanna ala yusuf dan me za ta amince mana ba game da annabi yusuf wa inna lahu lanasihun mu mun sha alwashin cewa lalle mu za mu zanto masu gasa gare shi la nasihun ma'ana masu nasiha masu data masu shekance masa gauna za mu so masa duk abin da muke sowa kanmu na alkhairi za mu guje masa duk abin da muke gujewa kanmu da kare shine alwajin da suka ta wato kaga zan magana cin da suke ta dazu ko kutulu yusufa a wutarahu arzan yakun lakum wajhu bikum a ta takutulu yusufa wa alquhu fi dayabatil jibi sun ma san a san za a ba su shi suke tattauna sanadi bai ma zo hannun su ba ballan sana'a wurin ya za a yi da amma suna an fara budget ya za a yi da kamar kai ne yanzu kuɗi su zo ba amma ka fara budget in sun zo za su yi kaza ka bari su zo ba sannan ka yi bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su sai kuma suka zo ya a bana sun fara lallashi kenan malaka la amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sai ce أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون suka ci gaba da lallashinsa suka ce arsilhu ma'ana ka sace shi ya tafi tare da mu mana gadan gobe goben nan in za mu fita mu fita tare da ake kiwo wa yal'ab sannan kuma yayi wasa ya sake kasan yanayi na bayan gari ya ga bambam da yanayin cikin gari zai fito ji ya sa ya samu yayin ce ya samu iska ta tace ya ga ya kai kawo ga dabbobi suna zirga zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shi ne abin da suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su fi shi shi ne ma'anan arsil kuma na ga ɗan yadda ya wala wa inna lahu zuwa kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi sai su ليحضرني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ويا قولي واقوي موتا من لمبا تيجي سبزتو DAM wato Borno ya je idan ya saboda ya tsare wani yana son zai idan mai lambar wannan motar ya bi. kana sai ya ce da su inni la yahzunni an tadhabu bi wato annabi yaqub kenan ke mayar da matali ga yayansa yace la yahzunni zai fakanta mun rai zai mun rashin dadi an tadhabu bi ku ce za ku tafi tare da shi ku bar da gidan ni kadai wa akhafu an ya'kulahu dhi'b kuma ina jin tsoron ku bar shi wani wuri ko saboda sakaci ko ra ta cinye shi akhafu ya kula husibu wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kula za ta cinye shi ya zanto kun gafala in ba da kiwon ku in ba da kado wa dabbobi abinci ko na a makamancin haka Wanda shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan annabi Yusuf baya tare da shi zai samu kewa dalili na biyu yana jin tsoron tausayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azzibu masu su fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azzibu kyalke shi ne arziki ba kura ba wato a asafa ya kula hujjebu ina jin tsoron kada kalfe ce ya cinye shi wa antum an tuqatilun yayin da kuka fala ya kasance ba kuna قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا سيسكت لئن أكله الذئب إن هذا تركيك يسام داما wa ونحن عصبة bayan ga manya masu karfi kuma jama'a domin kusuba kungiya ba kuma kowace wato tawaga ta mutane daga goma zuwa arba'in su ne ba. bayan kasancewar sun kai goma kuma su zanto majiya karfi shi ne lafazin ba abin da ke nufi kenan an gane ku suka ce yaya kura za ta kai masa farmaki wa nahnu usba bayan ga mu jama'a majiya karfi idan har hakan ta faru inna idan la kafiru to mun zama hasararru kenan yo ina amfani karfin mu ina amfanin jarumtakar mu a ce har kura da rusu cinye shi ga mu mu jama'a ne ba mutum zai ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin mahaifin su So lallai lallace su zai amince su to shi kuma da yi ga haka shi kenan sai ya amince shi ke shi kenan su tafi shi kenan sai suka tafi da shi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به يا يند suka tafi da annabi yusuf alaihi salam wa kuma kansu ya hadu kalmar su ta daidaita an yi ja'aluhu fi ghayabatil jiddi akan cewa su jefa shi cikin nan yanzu cikin ra'ayoyi uku da suka gabata wato kalmar su ta ɗaya na to da suka tafi kansu ya hadu duka da jefa cikin rijiya din nan ba su yi wata wata ba sai suka je suka jefa shi da da suka jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Yusuf alaihi salam muka ce la tunabbi annahum bi amrihim hada wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka dinnan za ka tunatar da su watan wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba labarin ma ba ta gane cewa kai din kai da Yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine la tunabbi annahu hada yanzu anan da shi cikin wahala an fara ba shi bai riga ya san yaushe ne wahala za ta yi ba amma an ba shi albishir ko ba lalle na Albusar din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba inda sai bayan shekara goma inda sai bayan shekara talatin ko arba'in ko wace ne in dai Allah ya alkawari baya kai tun da ce zai masa kaza hankalin su zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa ce to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutane yau muke da gaggawa kai dai a cika maka alƙawarin ko yaushe ne amma maganin dole sai ya zanto a kusa wannan sai gurgurdi da hikimar ubangiji ta riga ta tantance an gane ku to a nan gudan akwai wata ka'ida ta nahau kalmar lamma ga abu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu da zayabatil da ya kamata lamma din nan ayyana cikin adawatu sharti wanda bu ya nufi da sharti din kenan yanzu akwai bukatar a samu jawabu sharti jawabu sharti din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabu sharti mahazu babu فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ما فعلوا sai suka aikata abin da suka yi nufin aikatawa da bi ma'ana ko kuma ja'aluhu fi ghayabati jibi sai suka jefa su cikin rijiyar wato wannan jawabin sharti din kenan mahzuf ne sai dai a kaddara shi wadanda suka ce a'a jawabin sharti din nan mazkur ne yana nan a cikin ayat a ina yake sai suka ce haina ilaihi la tunabbi annahum bi amri hadha sai suka ce a a to ai mu yadda muka saba shi jawabu sharfikin zai zo baya bukatan wani da shiga cikin sa a nan gurin ko an shigar da wau da a ce haina ilaihi jawabu shart ne da yadda jerin ayat zai zama falan ba zu abu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi haina ilaihi da ba sai an ce wa haina ilai kun bai ta ku sai zanto suna yin haka har wai na ilai ka duke nan sai zanto daga lokacin da suka ce ku kama su ku jefa kafin su jefa su jin masu da Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun kaji a nan gurin ko lalle akwai wani abu yayi a ko ko kamar sun zuciya kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabu sarfin sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai da jefa shi ba Allah ya masa wahayi ya ce la tunabbi annahum bi amrikum hada to amma ne inda matsalar zamu samu shine wawu ya shiga cikin jawabin sharti wanda ba a saba ba wawu ya shiga cikin jawabin sharti sai waɗansu malaman nawa suka ce a'a a mazhabin ahlul fatara su ne wawun ya shiga jawabin sharti amma a mazhabin ahlul kufa wawu yana shiga kuma ma ya zo a cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ce falamma aslama wa sallahu lil jabin sai ce ne wa nadainahu an ya ibrahim kaga falamma wannan wato adatu min adatu shirki aslama nan gurin ya zama cikin shirki kenan ko wa sallahu ma sabna alayhi na da yana wani ibrahim shine jawabu shirki amma kaga ba sai ba na da na shi ma sai aka ce wa na da yana wani ibrahim saboda haka wawun na iya shiga cikin jawabu sharfi kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen masara a rahu ka yi da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin kufa yana shiga wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wayi gari cewa za ka ba su labarin wannan abin da suka yi maka da ya tsoron su ba su sani ba abin ko zai faru ne kan gaba lokacin da yake hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi za yanzu kun san abin da kuka wa annabi yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi da dan uwansa kaga lokacin da yake faɗa wannan magana shi ya san suwaye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta yusuf shin kai ne yusuf din ne قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا to wannan abin shine Allah ke faɗa nan da sanabbi annahu bi amri to me faru sai ta ce fa sai ta قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Cikinan sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiya shi. Da suna so su yi mahudi, sannan dawo gida da wuri ba, sai da suka bari har da wai kun san hikima wato suke fata yi sun neme shi sun neme shi har dai yayi gaji musu same shi ba da haka waja'u abahum isha'in da buku waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu isha'an da daddare wato shi da lokacin sallar isha kenan ba da ma da kala zuwa sallar kenan bayan duhun dare ya shigo isha'an kenan ya buku da suna ta kuka to amma da aje an taba hawayen su da za a gane in na gaske ne ko in ba da gaske ba dan sun ce wai idan ta bakar dumu'un fi hududin ta bayyana man baka min man baka. wai kar ka kowa ka ɗauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowan nai ta ba hawayen ka ne sai ka gane Wata وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا سيدك ya أبانا يا مهجم إنا ذهبنا نستبق abin da ya faru mu mun tafi Na nastajiku muna tsere a kan dawaki ko muna tsere a kasa wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayan muka ce zauna a nan wurin karka je ka wahala zauna ka huta fa aka lahu dhibu shi ke nan kuwa sai kula ta zo ta cinye shi ko sai kirke ta zo cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana sai dan mun kai ba za ka yi da mu ba wa law kunna zalika ko da gaskiya muke ba za ka yi <laughs> wannan magana kaga sun fara ta kansu ce wa ma anta bi mu'minin lana wa lam kunna sadiqin yanzu ana gurin sirri ba ta abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazunni an tazabu bihi wa aqabu an ya'kulahu dhibu to da abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru ba zai mamaki ba sai aka ce masa abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata ya mamaki ba kenan amma sai suka fara fallasa kansu cewa wato ba za a dinka dawo ba ko da mun zanto mata gaskiya da sai ce وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان المستعان على ما تصفون abin da waja'u ala kabiki sai suka zo sun zo da ita ne ke labin نتريا da jini wanda na karya wato abin da ya faru sai suka yanka dinkiya ko akuya da suka fi da sai wannan jinin da suka gogo ga cikin wannan riga ta shi sai suka samu da ita wajen mahaifin sai da cewa mura ta ce suka zo bidanin kazin da jini na karya shi ko yana kallon ne da sai gari kana sai ce da su bal sawwara lakum anfusukum amra a'a zukatan ku ne kawai suka shirya muku wani al'amari zukatan ku ne suka kawata muku wani mummunan aiki cewa ku halakar da ku sannan ku zo da jini na sarya ku zo ku ce kura ta take ba wani alamar kura shi ne malamai suka ce ya aka ya gane wato nake hikima suka yi da suka yanka wannan dinkiya sai suka ɗauki rigar da suke suka tsoma cikin jini suka tsawo da ita da aka galla ta aka ce kai wannan kura da rahama ta ce ga shi ta cinye dan adam amma ta kyale rigar ba ta yi ga ta ba tun da rigar tana yi da ta ko kura ta cinye mutum ai za a yaga san a yaga san to amma sai a kawo rigar a yadda take ba inda ta yaji amma ga jini ko kuma kura ta cinye to kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa da cewa duk shugaba ana zai kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da ba na kai abu yanzu a nan gurin kara'in ne rinka lura da su kara'in karina karina karina ta farko wadda ita ta dai ba isa ta damfar da komai kasancewar mafarkin da annabi Yusuf ne wanda yake za ta kasu ruku ya ta ala ikotika kar ka bai zama wanka labarin wanda mafarkin fassarar mafarkin za ta zo na gaba to yaya ubangiji ya yi alkawalin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba a ce wanda kuma abin ya safa ya mutu kafin ba Ka kaje ba zai yi ba ya tabbatar wannan mafarki ga ke fassara su za su zo nan gaba lalle taurari ka ne za su masa sujada lalle rana da wata za su masa sujada amma ba su riga sun yi ba nan gaba to ya zai mutu kafin wannan abin da faru bayan ko mafarki nan na ba da fiye ga wannan kadai ya ce ya yi kare ta su na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasara tare da shi ya gane su masu hasada ne tun kafin su tallafa da mafarkin da yake la ta ta su rubu yaka ala ika wa ika fa yaki nuna ka kai da in ka faɗa za su buga wajen kaga ya san halin su kenan na uku ga ta an riga an zo da wannan riga a haka da jini kuma riga kan ba yayi ga ta ba an ce kuma kula ta ci duk wannan tsara'in ne da ake so mutum ya kafa hujja da su wajen kwaro wani abu an gane ko kamar wani abu ne da ya faru lokacin Ali bin Abi Talib wani mutum ya karɓi bashi wajen wani sai ya ce ya kuɗi ne biya da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman ganga sai kai ba mu kuɗin ku ce zai zai zai wai ya zo ne zai zai baya magana aka yake da shi magana yake magana kawai ya zama bai wani kurma ne wani bai ma san da kai ba sai abin gina zuwa ne ya a kawo aka kawo shi yace mai kudi da jawabi mai jawabi na ba shi kudi ranar da zaka san kaza cewa ba ni kai ma shi kudin sa sai magana bibi sai alibi na bisal ce ku kama shi ku da harshen in bai ta gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wuri in ko bai ban ta tsariya ce jinin zai fito jago a yo zai bari a tsada a gari a wani rubutu da ba zai bari a a gari ba kaga nan dole ne bayani bayanin da kawai magana da zai yi riga ya tayar da kansa ko da ba yi maganar ba shi ba inda ya mana shi mutane shi ne to haka karari suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi abinda ake kira a cikin musulunci a yau a siyasa da tarbiyya wanda ibn al-qayyim na da littafi a kai wato mai suna asrul hukumiyya fi siyasa da tarbiyya ibn taymiya yana da makamancin sa kai a siyasa da tarbiyya fi islah ar-ra'i wa ra'iyya duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta yau da gobe za ka yi mu'amala da uban gidanka da yaron gidanka ne da makocinka ne a ofis ne a ko'ina mutum zai tattaɓa da sai ta ba ne ko ruwan sanyi sai ka fallasa shi da sani wannan da amurka maka musulunci ya zanto yana da shimuliya a kowane bangare to sai aya ta zama ga Allah ce da eh, yake farka wani takum anfusukum amra zukatan ku ne suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka yi dan haka fa sabrun jamil ni ne hakuri zan yi kuma kyakkyawan hakuri to wannan kyakkyawan hakuri shine wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba idan Allah ya dora maka wata larura alamar ka kyakkyawan hakuri kar ka je ka faɗa wa mutane dan shi kyakkyawan hakurin sa ya fasara da wani ne ce inna ma ashku basri wa hujri ila Allah damuwa ta da bakin ciki na zan kai taron a wurin Allah ne kadai amma in faɗa mutane ba zan faɗa musu ba to wannan shine sabrun zabi amma sabrun zabi ya kasance ta hakuri kuma a jima ka faɗa wannan a jima ka faɗa wannan to ba kai hakuri ne ba kai sabrun zabi ba kila da ya zama sabar lakin na mugira jamil sai da sabarin jamil sai zama sabarin jamil ba sabarin jamil ba a faɗa shi yasa aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa ita yi zina ta kuma sallalle ba sai ba wanda aka jefe ta da shi shi ma bai ba dan in ba haka ba tafiya aka yi da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki sai aisha ta fita dan biyan bukatun da sauran duhun dare tsammanin sahabbai ta dawo a lokacin nan ana daukan mata a cikin wani abu da ake kira haure haure shi ne wani irin daki daki da ake yi da katako a rufin shi da ko gele ko wani kyalle sai a ɗaura a kan bayan rakumi to galibi ana daukan mata ne a kai idan an zo masauki sai a ɗauke shi sai a tafi a bar wajen sai mai wata shi ne ta fito ta yi bukatun ta gama in za a tafi kuma ta sake shiga da rufi sai a za a ɗauka a ɗaura bayan rakumi to annabi ya zo na makoki sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatun su sai annabi ya umarni zuwa a tafi sai sahabbai suka zo suka ɗauki wannan aure da wanda Aisha take ciki ba su san ta kuka ba sai suka ɗauka suka zo a bayan wasu ya ce ba komai a ciki tunda lokacin nan tana yarinya ba targa kai girma ba ba su da wani nauyi da za su iya gane ko da mutum ko ba mutum suka yi tafiya su bayan sun yi tafiya su ta dawo ba ta ga kowa ba sai ka ce to da ce na je su na maka hanya gara in kwanta a nan gurin kila in suka yi gaba ku shiga ne ba za su dawo ba shi kenan sai su kwanta a nan gurin ka kama barcinka shi kuma wani sahabi an gano su a baya wata bukatar su ta tsayar da shi yana zuwa daidai wannan masauki bayan an baje sai ya ga cikin mutum yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha sai ce subhanallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban da ita ce komai ba sai ya kwantar da rakumansa sai ya tafi ya bar wato alamar cewa zo ki haura kuma ya dauka mutum ita kuma da tafarka kalmar inna lillahi da ta farka sai ka da tafarka sai ka rike fuskarka ka sanya hijabin ka sai ka tashi sai ta hau bayan rakumi daidai lokacin da yake jin yanzu ne da za a yi ta gama kin ta haura kuma sai ya zo daga baya da baya har ya kama akalar rakumin ya ja ya tafi da aisha a haka ita ba ta ce mata sannu ba shi bai ce mata sannu ba ba ina ne ba ina kwana ba ya aka yi suka barki ba a ina kasa a hanya duk ba wannan ana zuwa madina kafin a zo an riga ne ma ya an rasa to kuma an nemi wani an rasa sai ba wani yana dauke da aisha yana tafiya da ita daga nan wurin sai abdullahi bin ubay bin sulul ya farka an dama sun haka baki ne suka tsaya a baya ta ce ta fata da gangan ai kaza kaza kaza shikenan sai aka yi tiyata jijiji ta duk birin madina ya dauka cewa ga abin da aisha ce ana tiyata jijiji ta munafukai dama abin da suke so su samu cikin al'umma irin wannan me zai ta wani me zai ta wani to sai su ci gaba da ya shi kuma har su ƙara tarbiyya kai idan an faɗi kalma sai su kara uku hudu biyar dan da su daɗin yadda labari to suka yi yin haka har idan ta samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun baya damuwa har ya damu ya da shawara sahabbai yace wani mai kake Ali bin Abi Talib ce kana da Allah ya ci idan ya ga dama da sun dawo ba ka da ka kake kuma idan kana jin wani jiki da shi ka wani ko wace kake so wa za ta mai wannan yace a a annabi Allah kai dai iyalin ka dai karki iyalin ka kai dai bari har ta ga tabbata annabi da mu karshe har ta ta kamu da rikin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana jiyarta ta ga abubakar ya canja maka fuska ta ga mahaifiyar ta canja maka fuska mahaifiyar ta ba ya da kace ba ai da to wallahi ya kace abin da zai kenan har da sai annabi na zuwa ya zo ya duba ta ba ta da lafiya amma idan sai shiga da yake shiga da ke, ya yi ku da lafiya alamar yana cikin abin da ke faruwa Aisha ta kalli iyayen ta ga halin da suka shiga ciki ta kalli annabi ta ga halin da ya shiga ciki ta halin da suka ciki sai ta ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da ake ce masa zan ta kula ta fi fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ba abin da zan faɗa ce wani. sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai da ayoyi cikin suratul nur aya goma sha ɗaya ko sha uku ko sha hudu suka jero dan su wanke Aisha innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم har zuwa ƙarshe aka wanke ta ta cewa ba ne ba wannan ko kuma magana sannan ta samu kwanciyar hankali annabi samu kwanciyar hankali wannan abu sai zama masa falala tun daga shi ayoyi akan da za a ta karantawa har kiyama ta tsaya sai ya kasance wanda suka so su mona mata da su ci nasara ba kara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون har zai zuwa karshen wato yake kisa ta faru to kaga abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba yi kuka sai da kalle da al'amari zuwa ga Allah sai ce وجاءت wa. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة تعملون وجاءت سيارة سيدة ونقوم متفيا سوزو فأرسلوا واردهم سيسك أيك ميتوبة مسروا أليجا bayan sun zauna a mazauki fa adla sai zo ya jefa gugansa don saboda jawo ruwa a cikin rijiya yana jefa gugansa sai annabi ya shiga rike wannan guga ya ta ji dawowa sai jawo da shi yana jawo sai daga yaro a cikin guga kada sai ce ya busara ya farin ciki na haza gulam ai wannan yaro ne mutum ta aliya ya busra ya farin ciki na haza gulam wannan yaro ne mutum ta wa asarruhu bida'a wato sai ya kasance sun al'amarin al'amarinsa wa asarruhu sai suka sirranta al'amarin shi annabi yusuf bida'atan suka mai da shi wato kamar wata haja wanda za su yi su sayar wallahu alimun bima ya'malun ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa sai ce bi wa sha'arun gobe samanin boxin gawa hima ma'azu da wa kanu fi himina zahiri wa sha'arun sai suka sayar da shi annabi yusuf bi samanin boxin wato da farashi wanda ke kankali wato kanin kenan ثمن بخس din nan shine Allah ya fassara shi a kalmomin gaba darahima ma'duda wato wani dirhami kididdige ba mai yawa ba shine ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin annabi Yusuf min suna masu kwaɗayin sa lokacin da suka sai shi amma daga da suka same shi amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun shi ba huta ko kuma az-zahada an gudu sai so ke lafa zalla ba shi ke wa kanu fihi min az-zahidin su ba game da shi so ma so su sayar da shi su huta suna ganin me zai mutu da babbar ya aka samu sai a mai shi ba wa ya amma yaro kuma kafin ya kai an cin moriyarsa an musu kuɗi gara ma su yi su da shi da wuta to kaga Allah ya kaddara duk abubuwan su da tafiya haka suka zo suka da shi da wannan ba ya ba a cikin gari har da sarki hannun sarkin gari sai ta مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر sai wanda ya sayi annabi Yusuf a cikin musulacin nan kala sai ya ce limra'atihi ga matarsa yace da ita akrihi maswaku ki kyautata wurin zamansa ma'ana ki ba shi wurin zama mai kyau kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gurgurdan yadda ya dace a sa an yanfa ana mai wa nan gaba zai amfane mu ta hanyar in ya girma ya zama ya mana hidima aunar ta ta huwala da ko kuma ma shi a matsayin ta nan gaba Allah ce wa kazalika makanna yusufu fil ardh haka ne muka baiwa annabi Yusuf dama ya samu matsayin fil ardi bi ma'ana fi ardi misra a cikin kasan misra wani nu'allimahu ko mun yi haka domin mu koyar da shi mu sanar da shi min ta'awil al-ahadith wato abin da ke fassara na al-ahadith labarai shine ko fassara mafarki ko kuma dan sanar da shi ta fassara wahayi labaran annabawa da suka gabace shi wato zaman birni zai fi masa kyau sama da zaman kauye da yake can gurin don zai sami wayewa kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da a can wajen su kuma zai samu wani bakon ilimi sama da wanda ya samo a can gurin da ya taso saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni an gane ku dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura wa ma arsalna min qablika min rasul illa eh, daga can kauyen nan su zo su jefa da jiya rijiya daga karfe a zo a tsanci ta kawo su binni daga karfe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a ba su annabta sai zan to dai min ahli qur'an an gane ku wani na limahu min ta'awil al-ahadith wa ta'u ghalibun ala amri Allah madaukakin sarki mai rinjaye ne bisa ga al'amarin al'amarinsa walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane la alamuna. ba su da masaniya game da rinjayen rinjayen Allah a kan abin da yake to yana ganin sun da yau ne mabudi sai mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko shi ban halki Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum